Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a. Barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. yayin da ake fama da ta yankiyar shari'a tsakanin mai bincike na musamman robert mala da tsohon jami'in yakin neman zaben trump paul manafort da kuma rich gates lamarin ya ɗauki sabon salo a jiya juma'a inda gates ya amsa aikata laifuka guda biyu kan manafort kuma na fuskantar wasu karin sababbin zarge-zarge a kan binciken ƙasalan da rasha ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 gate mai shekaru 45 da haihuwa ya bayyana gaban wata kotun washington domin amsa laifin hada baki a cutar da amurka da laifin yin ƙarya ga hukumar fbi da kuma bincike na musamman a kwana-kwanan nan a ranar farko ga watan fabrairu yayin da yake tattaunawa da ofishin mai bincike na musamman akan amsa laifinsa a cikin sharuɗan amsa a laifin gate ya amince ya bada haɗin kai ga mai bincike na musamman mala akan ko kwamitin yaƙin neman zaɓen trump yana da wata alaƙa da rasha akwai yiwuwar kuma zai ba da bayanai akan manafort sakamakon hakan ne masu binciken za su ɗauke wasu zarge-zarge da ake yi wa gate ɗin amincewa da laifin nasa ya zo ne wuni guda bayan da wani kwamitin masu tattauna batun shari'a suke zargin gates da manafort din lamarin da ya kara matsin lamba a kansu waɗannan mutanen guda biyu wani alkalin sudan ta kudu ya zanta da hukuncin kisa akan wani ɗan ƙasar afirka ta kudu william john endley ta hanyar rataya bayan an same shi da laifin leƙin asiri da shiga ƙasar taɓa rauniyar hanya da kuma haɗa baki domin hanɓar da gwamnatin shugaba salva kiir andale da yake yi wa madugun 'yan adawa rick mashar aiki a matsayin mai bashi shawara a kan harkokin tsaro an kama shi ne a cikin watan agustan shekarar 2016 bayan faɗar da ta ƙaure tsakanin rundunar gwamnati da masu tsaron rick Machar. a ƙarshen shari'ar watanni biyar da aka yi wa endley alkali mai shari'a ladu armanio ya karanto hukuncin da kotu ta yankin da larabci kada aka tarjama kuma a cikin harshen turanci armanio ya yanke wa endley hukuncin zaman gidan kaso sau biyu a jere na shekaru tara da watanni hudu kada daga bisani za a rataya shi sai dai endley yana da kwana goma sha bakwai ya ɗaukaka kara Sashen jami'an tsaron fadar shugaban Amurka da mataimakinsa ya ce wata mota ta wa shingen jami'an tsaron fadar White House a jiya Juma'a, amma kuma nan da nan an kama direban kuma an tsare ta. Wata sanarwa da hukumar ta fitar ta gano cewa wata mace ce mai shekaru 35 wacce take zaune a birnin Laverne a jihar Tennessee. a cewar jami'an tsaron fadar shugaban kasar wannan mata ta taɓa samun rigima da jami'an tsaron fadar white house a baya kuma an sha kama ta da laifuka daban-daban na taki doka jami'an sun ce an caji wannan mace da laifuka da ba a bayyana su ba a jiya juma'a na take doka daga bisani aka miƙa ta ga 'yan sandan washington dc an rufe kofofin fadar white house na tsawon sa'a guda jiya juma'a bayan da motar ta afkawa shingen jami'an tsaron sashen tsaro na ma'aikatar ko kuma fadar shugaban kasar ya ce motar ba ta lalata fadar white house ba don haka kuma babu wani harbi da aka yi ko kuma wani jami'i da ya samu rauni a cikin wannan lamarin waɗanda suka shaida al'amarin sun ce jami'an tsaro na cikin kayan sarki sun ruga a guje zuwa inda abin ya faru yayin da aka rufe hanyoyi da ke ratsawa kusa da fadar white house jami'an sun ce shugaban amurka donald trump na cikin fadar white house a lokacin da lamarin ya faru kuma lokaci kenan da yake amsar prime firaministan australia malcolm turnbull hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta kira hukumomin ruwanda da su gudanar da bincike na gano 'yan sanda da suka haddasa mutuwar mutane 'yan gudun hijiran congo akalla mutane biyar a wata zanga-zanga da suka yi a kan rabon abinci. wakili murya amurka lisa shirin da ta aiko da rahoton da ke cewar wannan gaban ta yi sanadiyar wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane ta faru ne a lokacin da 'yan gudun hijiran congo da ke sansanin kiziba da yawansu ya kai 700 suka gudanar da wata zanga-zanga a wajen ofishin hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a karungi da ke yammacin rwanda. Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi bayanin yadda za a iya kaucewa kamuwa da lalurar ƙiba. wacce take zama sanadin kamuwa da cututtuka daban-daban. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne akan cutar sankarau da ta kunno kai a jihar Neja da kuma irin matakan da hukumomi ke ɗauka domin daƙile yaduwar cutar. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan matakan da ma'aikatar kula da kiwon lafiya matakin farko ke yi a jihar Bauchi wajen kau da cutar kuturta a faɗin jihar. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi mana magana akan cutar kwalara da abin da ke haifar da cutar a cikin al'umma. Rahotonmu na biyar wanda shi ne na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana akan horo da bayar da dabarun yaƙi da cutar shan inna da ake yi wa jami'an kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. yi nufin in saba maka wa rabo ka sani ni ban yi nufin cuwatar wani wa ni a yau muradi na na sanar ba a da batawa rabo ka zame mini jagora kar na yi zanwa isar da sako na da sani ba da kangarawa Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da bayani akan illolin da kiba ke haifarwa bil'adama da nufin an karar da jama'a su kiyaye ko a kaucewa kamuwa daga cututtuka daban-daban. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. A yayin da matsalar kiba ke neman zamowa ruwan dare a tsakankanin al'umma, masana harkokin lafiya sun bayyana hanyoyin da za a bi a kaucewa kamuwa da larurar kiba wadda ka iya haifar da cutar shuga. Dr. Ibrahim Danjimai Gezawa ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya jaddada muhimmancin motsa jiki wajen kaucewa larurar ta ƙiba. Eh, na farko dai ta hanyar daidaita yanayin irin abinci da mutane suke ci. Na yi bayani a baya cewa abinci da yake dankare da kitse da maiko ko kuma wanda yake dankare da sukari yana daga cikin abubuwan da kan haifar da kiba musamman idan ya haɗu da rashin motsa jiki su kaga ana buƙatar mutum ya gujewa irin waɗannan nau'ika na abinci sannan ya yawaita cin 'ya'yan itace kayan lambu da ganyayyaki sannan kuma yana motsa jiki motsa jiki yana da matukar muhimmanci wajen rage kiba musamman in ka haɗa da sauye-sauye a yanayin cimaka motsa jiki ana so ne mutum akalla ya yi motsa jiki wanda yake matsakaici akalla minti talatin kullum sau biyar a sati minti ɗari da hamsin kenan kuma wannan motsa jiki ba wai lalle sai mutum ya ware wani lokaci na musamman ya wani babban abin da muke yawan bayani a kai shine mutum ya shigar da motsa jiki din a cikin hada-hadarsa ta yau da kullum idan unguwa ce za ka je ka tafi a kafa idan sali kamar 'yan kasuwanmu za ka ga a shagonsa suke zama sannan anan suke sallah sannan anan suke to in zai yiwu ka nemi wani waje da yake nesa da shagon ka je sallah ka dawo ko da ɗan wannan tafiyar da kai zuwa da dawowa akalla ita ma za ta taimaka sannan idan kuma motsa jikin ne za ka yi to akwai kamar sassarfa akwai kamar hawa keke ka zagaya na iya wannan tsawon lokacin wanda abin da ake bukata mutum har ya dan yi gumi dai haka sannan duk wani nau'i na wasannin motsa jiki shi ma mutum zai iya yi sannan mata a gida irin ayyuka na gida wanki shara daka da sauransu su ma suna wani bangare ne na shi ma motsa jiki ne saboda haka ba wai sai mace za ta ce ya za ta fito ta yi gudu <laughs> ana kallanta da sauransu a to wannan ma ayyuka ne su kansu sannan zuwa unguwa a tafi a kafa sannan idan kuma eh, akwai wurare waɗanda yake na musamman aka ware da ake kiran su inda ka kan ware lokaci kana zuwa yauwa har a baka horo ma na yaya za ka motsa jiki din to shi ma wannan yana da muhimmanci idan ma mutum ba wai zai fito ne wani gudu ko sassarfa ba to zai iya dinga ziyarta irin waɗannan gurare akai-akai saboda motsa jiki sannan wani lokacin akan samu na'urori da ake iya amfani da su a gida ma na motsa jiki kamar wani keke da za ga an an kafa shi a gida wanda za ka iya dinga amfani da shi to duk waɗannan dai hanyoyi ne da mutum zai bi na motsa jiki kuma an ka haɗa wannan da daidaita yanayin cin abinci to insha Allah ah, mafi yawanci za a samu matsala ta kiba ta zama babu ita to wani lokacin kuma yakan kasance kiba ah, ta yi yawa sosai har sai an kai ga watakila a sha magani to ah, likitoci idan suka auna mutum akwai sharuɗin da ake bukata mutum ya cika kafin a rubuta masa magani to in har ya cika waɗannan sharuɗa za a rubuta magani shi ma maganin akwai iya lokacin da an yi amfani da shi ba a samu biyan bukata ba to za a kai ga a yanzu matakin da ake ciki na akwai tiyata da ake yi ya rage kiba musamman waɗanda suke da matsananciyar kiba eh, to za ka gan aka yi musu wannan aiki sukan zabge kuma wannan zabgewa kan iya haifar da kuma raguwar raɗaɗi na cututtukan da suke zuwa tattare da kiba kamar su hawan jini ɗin da ciwon siga wasu ma sai ga sun warke ma kacokan ba su da ciwon siga ko hawan jini din sai ga duk ya ragu idan aka yi musu irin wannan aiki to su ne dai hanyoyin da ake bi gaskiya wajen eh, magance ita ciwon kiba Dr. Ibrahim Danjimai Gezawa kwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. An sami ɓullar cutar sankarau a jihar Nejan, Najeriya. Cutar da take da alaƙa da zafin yanayi da ake ciki yanzu. Mustapha Nasiru Batsali ya aiko mana da rahoto. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane hudu a sakamakon barkewar cutar sankarau a wasu yankunan ƙananan hukumomi guda biyu da ke cikin jihar. Kwamishinan kula da ma'aikatar lafiya a jihar Niger, Dr. Mustapha Jibril, ya ce mutane 32 ne suka kamu da cutar ta sankarau a ƙananan hukumomin magama da kuma kaca. Sai dai ya ce lamarin ya fi kamari a can ƙaramar hukumar magama da ke kan iyakar jihar Niger da kuma jihar Kebbi. kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Karo ne aka samu ɗan bullanta a magama local government da kacha local government. Amma ta yawa a magama local government an samu mutane 28 a magama local government da suke da ciwon um, sankaro. Um, kuma mutane guda hudu sun rasu. Amma cikin mutane 24 da suka ji hatsi duk suna dan lafiya. Wanda suka rasu wanda mutane suka rasu ba su samu sun je asibiti ba amma muna nan muna faɗaka da kan jama'a akan cewa saboda lokacin ana kan zafi yanzu sosai kuma dama lokacin zafi akan samu ciwon sankaro yakan shigo gaya ma jama'a cewa da wanda ya je bai jin daɗi yana samun ciwon kai da zazzabi da ciwon wuya ya zo ya je asibiti don akwai magunguna da muka ajiye da ake bayarwa sai mutum ya je asibiti insha Allah in aka bada magunguna za a samu sauki to hukumomi a can yankin karamar hukumar ta magama sun ce sun dukufa wajen faɗakar da jama'a akan illar kwana cikin zafi a daidai irin wannan lokaci alhaji muhammad mamman auna shine shugaban karamar hukumar ta magama ga abin da ya shaida min a cikin zantawar mu ta wayar salula yara kuma a cikin cewa yara sun fara tube amma su wanka ka yanzu kwanta don mun samu wa wannan barkewar cututtukan nan kamar garin auna da nasarawa da kuma makaman daji wata jaje a ƙarshe an rasa rayuka kamar ko mutum nawa ne kuka tabbata sun mutu a nan eh to yanzu a cikin da auna dai akwai mutum biyar tabbas wanda akan ka samu rekod a a yanzu dai bayanai sun nuna cewar jami'an hukumar lafiya ta duniya da kuma na unicef sannan da likitocin ba da agaji na ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders sun isa yankin na ƙaramar hukumar magama domin kai ɗauki akan wannan cuta ta sankarau. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Albarkacin ranar 28 ga watan Janairu, ranar da aka keɓe domin yaƙi da cutar kuturta. Hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Bauchi ta ɗauki matakan gano yawan mutanen da ke ɗauke da cutar ta kuturta a faɗin jihar in ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo gwamnatin jihar bauchi za ta fara yin gwaji na musamman don gano yawan adadin alkaluman kutaren da ake da su a jihar bauchi da kuma magance cutar kuturta shugaban bakatma dr mansur mustapha dada shi ya bayyana hakan kasancewar kowace ranar 28 ga watan janairu ake bikin yaƙi da cutar kuturta a fadin duniya an ware ranar ne saboda amfani da dama don a wayar da kan jama'a su san me cutar kuturtan me yake jawo ta me alamomin cutar ta ya za ka kare kanka daga kamuwa da cutar idan kuma ka kamu a ina za ka samu maganin ita wannan cutar kuturta jihar bauchi kamar sauran jihohi na najeriya da kuma gwamnatin da tarayya da kuma kungiyoyi na duniya ga baki daya ba a barta a baya ba nan da 'yan kwanaki za mu gabatar da wani shiri na musamman za mu duba kididdigar mu mu ga ƙananan hukumomin da aka fi fito da masu cutar kuturta don mu je mu ga yadda za a yi a haɗa ƙarfi da sarakunan gargajiya da mutanen al'umma a ga ko za a iya sake fitowa da waɗannan eh, masu cutar kuturta ɗin don a ga yadda za a ba su magani bayan wannan akwai shiri da muka shirya akwai tiyata wanda ake yi wa masu cutar kuturta aiki a nan babban asibitin bayara wato infectious disease hospital bayara shi ma a cikin wannan shirye-shiryen da muka sa a gaban muna kokari mu ga yadda za mu gyara shi yadda duk wanda ya samu ya zo da matsala yake da cutar cutar bata lokaci za a iya masa aiki kuma muna kyautata zato lokacin da za mu yi aikin mai girma uwar gidan gwamnan jihar bauchi wadda ita ce shugabar gangami na yaki da da nonon hukuma ta bakatma za ta kai ziyara ta duba yadda aikin yake tafiya kuma a basu magunguna da abinci kuma akwai waɗanda an riga kamar an musu aikin suna bukatan a sa musu ko kafa ne ko wannan prosthesis muke ce mishi su ma za mu ɗauki nauyin su mu tura kano don a samu aje a musu aiki yakin da muke ya hada da kariya wato prevention da kuma maganin wanda suka riga suka kamu da kuma bayan wanda suka warken suka zo da wasu disability su ma ana kokarin a ga an taimaka musu shugaban bakatuma kenan dr mansur mustapha dada wanda ya sa a wannan mako suka shirya gwaje-gwaje wajen kan cutan kuturtan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Rashin tsaftar muhalli da ƙazanta na kaɗan daga cikin dalilan da ke kawo cutar kwalara. Cutar da take tattare da ɓarkewar amai da gudawa ga kuma saurin yaɗuwa. Halimatu Abdullahi tana da rahoto akan matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa kamuwa da kuma yaɗa cutar. Cutar kwalara ko kuma amai da gudawa cuta ce da masana kiwon lafiya suka yi ittifaƙin cewar yawanci sakaci da ƙazanta ke haifar da ita tsakanin al'umma da a mafiya lokuta tafi afkuwa a yanayi na zafi. To ko waɗanne hanyoyi ya kamata a bi domin gujewa afkuwar cutar ta kwalara? ita kwalara kamar yadda muke daga muke bayani da ana samun ta ne ta wajen abincin da ake ci ko ruwan da ake sha kuma yawanci abin da ya gurɓa ko gurɓataccen abinci ko ruwa shi yake kawa musamman za ka gani idan an samu wani outbreak na kwalara za ka je za gani asibiti mutane ga sunan sun fi bala adadin sai ka gani shi wanda ije kula da jinyar mara lafiya din shi ma ya kamu saboda cuta ce wanda ake ɗaukanta ta kusanci da shi mara lafiya ɗin yawanci wajen kan cewar amfanin ko aman da zai yi ko ba ɗin da zai yi to idan mutum har ya gamu da wannan in bai kula ba bai wanke hannunsa ba don tsafta tana ɗaya daga ciki wanke hannu da kuma kula da kayan da shi wannan mara lafiya riga ya amfani da su a wanke sa riga abu nan to sai gani mutum da aka zo ka je ka zauna ya mijinyaci shi ya warke kai kuma ka kamu to mutanen mu gaskiya akwai sakaci shi ka gani wani lokacin idan wannan annoba ta riga ta ta samu mu arewaci muna shan wahala saboda sakaci irin namu na mutanen mu na arewaci wani hanyoyi ake bi domin ba da kariya daga ita wannan cuta ta kwalara din yawa kariya kamar cuta ta kwalara yadda ake riga ake abin ka tabbatar duk abincin da zaka ci da abin da zaka sha da abin da zaka sha yana da tsafta tsafta ta bar kariyar kwalara kuma idan har Allah ya sa an samu da mai ciwo nan a hanzarta da gaggawa a kai shi asibiti saboda mutum ɗaya idan aka riga aka yi sake zai iya harbar mutane dama ita kwalara kuma yawanci ita ma ta fi tasiri lokacin zafi saboda kan cewar irin abincin da yake riɓewa da kuma ruwa mara kyau da ake sha shi ma na kawo Malam Muhammad Idris kenan shugaba a babban asibiti da ke karamar hukumar Kaugama ta jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa. Domin samun ingantaccen ilimin yaƙi da cutar polio ana ci gaba da ba da horo ga jami'an kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar da nufin inganta ilimin jami'an wajen yaƙi da cutar shan innar. in ji wakilinmu shu'aibu mani wannan zagaye na tawagar ofishin ministan kiwon lafiya cikin ƙasa na da nasaba da baiwa shugabannin asibitoci horo ko ƙarin ilimi wajen sawar ido da dabarorin yaƙi da cutar shan'ina ko polio madan isufu aishatu mamman arzika ta shashin yaƙi da cutuka a cikin ƙasa cikin harakan kula da yaduwar cuta ba a jira sai lokacin abin sai ya samu da gwana a ce za a bada horo tun da wuri ake yi ya zamanto an ɗauki matakai ko da abin ya ka faru da sha mutane an waye musu kai sun san kuma ya kamata a yi a bisa kowane kan hali da ya samu. Eh, so tari akan gudanar da wato shaw-shawar ga kayan cutar shan ina a faɗin ƙasa to galibi waɗansu mutanen ba su gane balantana su ba da 'ya'yansu a cimma burin da ake so akwai wata ɗauniya ko kuma da kan ka ɗauka domin a ce duka an magance wannan matsala. muna da musamman ma'aikata wanda su aikin su kawai na su waye kai ne yanzu kamar cikin wani horo da muke badawa mun kwatanta musu kamar ci gaban da aka samu sosai daga warin yaƙi da wannan cutar zuwa yau da dubunai ne ake kilgawa me yanzu ya zamanto kamar guda saba'in da biyar ne ake samu a cikin shekara kaga an yi kokari sosai an samu ci gaba da kyau kuma ya ta ma a cikin kamar faɗin duniya haka gaba ɗaya ya zamanto ya rage yanzu a ƙasa biyu ne ake ganin ta shine zuwa wajen afghan. afghanistan ko pakistan kwayar cutar tana yawo sosai da yake an samu halartar shugabannin asibitocin da dama a dakin muhawara na hukumar kare lafiya ta jihar da madan yusufa aishatu Mamman arzika ta yi gargaɗi ga likitocin kan abubuwa daban-daban. In wajen likitoci ne horon da aka basu kama in ka ga alamun kaza da kaza ka ɗauki mataki ya kamata kowa ya kama shi da kyau. Kamar mutum in ya zo likita ya kamata a mashi tarbo mai kyau saboda gobe sai ya shi daɗin dawowa kuma in ya ga wani abu wanda yake kama da ita cutar wannan da muke yaƙi kaga kenan ba zai ji tsoron ya zo wajen likita ba ya haɗi abubuwa wanda gwamnati yake sawa wurin su likitoci ya kamata a kula da shi da kyau ya zamanto an mishi ajiya mai kyau ka a bar abu a ajiye ba a san cikin me yake ba har sai lokacin lalacewa shi ya zo in kuma an ga ba a yi unhwani da shi ba lokacin lalacewa ya matso ya kamata kenan a ba kaman inda ake unhwani da shi sosai kaman su manyan opito haka wanda suke suke unhwani da irin wannan magungunan irin wannan ma ya kamata a kula da shi sosai su talaka me kuke jira gare su saboda dan su ne ake wannan yaki muna so a ba mu haɗin kai sosai muna da mutane masu ilimi sosai wanda suka samu horo na kirki abin da muka san zai cuta ma mutanen mu ma muna nema a kiyaye shi ba za mu yarda ba in dai mun sani ya shigo cikin ƙasar mu kenan ya kamata in aka ce likitoci za su huta su yi kamar aiki ko na shaushawa ko na wani dai abu dai duka haka na yaƙi da cuta a ba mu haɗin kai daga kowane shashe na jama'a. Shu'aibu Mani mai Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. A gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Maraɗin jamhuriyar Nijar. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.